This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya jin mu a tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Tare da sallama masu saurare lale marhaban da fatan an wayi gari lafiya Ibrahim Kalmasi Garba ne da Salihu Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da safiyar yau Alhamis daga nan birnin Washington. Kafin ku ji cikakken bayanin abubuwan da ke tafa da mu ga kanun labarai. To a Najeriya wata 'yar kunar bakin wake ta tarwasa kanta a harabar kwalejin horar da malamai na gwamnatin tarayya da ke kwantagura jihar Neja. jami'an kasar libya sun ce hararen bama-bamai da ake kaiwa da kananan motoci motocin hawa a gabashin kasar da ke karkashin ikon gwamnatin da duniya ta amince da ita sun kashe akalla mutane hudu da jikata wasu ashirin hukumar kiwon lafiya ta duniya ko who a takaice ta ce adadin waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar kamuwa da cutar ebola ya haura fiye da dubu biyar daga dubu goma sha hudu da suka kamu da cutar. To kanun labaran kenan a fannin rahotanni kuwa za a ji cewa wai maharba da 'yan tauri sun karkashe tare da fatattakar 'yan boko haramun daga garin Maiha na jihar Adamawa har ana ta murna. wallahi wallahi ina ga maka yanzu kamar wanda aka yi miki albishir na tafiyan hajji ko kuma an ba shi miliyan daya haka nake ji zuwa rana. A ƙasar Ghana kuma wata babbar zanga-zanga aka yi kan kuncin rayuwa. talaka na jin jiki ana amfani da hannunmu ana marinmu da shi kullu To, za a kuma ji cewa gwamnatin jihar Niger ta mai da martani game da harin kunar bakin waken da aka kai a wata makaranta jiya. Za a kuma ji cece kucen da ake yi game da shirin takarar shugaban ƙasa a maimakon na gwamna da aka ce kakakin majalisar wakilan Najeriya Aminu Waziri Tambuwal ke yi ƙarƙashin jam'iyyar APC. Kamar kowace ranar Alhamis kuwa Grace Alheri Abdu na tafi da shirin ta na domin iyali yanzu kan a gyara zama a sha labaran duniya tukun. A Najeriya wata 'yar kuren bakin wake ta tarwa kanta a harabar kwalejin horar da malamai na gwamnatin tarayya da ke Kwantagura jihar Neja. 'Yan sanda sun ce bam din ya tashi ne kimanin karfe goma sha biyu na rana lokacin da 'yar kunar bakin waken ta tarwasa kanta a kan hanyarta ta zuwa ɗakin karatu ko na littafai ko labirari na kwalejin akwai rahotanni da ke karo da juna a kan ko wasu sun rasa rayukansu bacin ita 'yar kuna bakin waken idan ba a manta ba da ranar litinin dinnan ne akalla mutane 48 suka rasa rayukansu a wata makarantar da ke fatiskum cikin jihar yobe sanadiyar harin kunar bakin wake harin ya auku ne gab da ɗaliban na shirin shiga na shirin shiga azuzuwan karatunsu ma'aikatan kiwon lafiya sun ce akalla mutane saba'in da tara ne suka jikata a harin shaidu da gani da ido sun ce ɗan kunar bakin waken ya yi shiga irin ta ɗaliban ne kawo yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan mummunan harin da ko da yake ana zaton 'yan kungiyar boko haram ne suka shirya shi jama'an ƙasar Libya sun ce har-haren bama da ake kaiwa a ƙananan motocin hawa a gabashin ƙasar da ke ƙarƙashin ikon gwamnatin da duniya ta amince da ita sun kashe aƙalla mutane hudu tare da jikata wasu ashirin. Jami'an sun ce an kai hari ɗaya a birnin Tobruk wurin da aka sha yin ja-in-ja a zaben majalisa a wannan shekarar. wani harin kuma an auna shi ne a kan sansanin sojan yakin sama da ke bai da fadar shugaban kasar babu wanda ya fito fili ya ɗauki alhakin kai waɗannan hare-haren jami'an sun ce uku daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu sojoji ne kamfanin dillancin labarai na associated press ya ce rundunar sojojin libya ta mai da martani da kai harin bama-bamai a kan darna birnin 'yan gwagwarmayar islama to kada dai a manta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ko WHO a takaice ta ce adadin waɗanda suka rasa rayukansu sanadira kamuwa da cutar Ebola ya haura fiye da dubu biyar daga dubu goma sha hudu da suka kamu. Hukumar ta ba da sanarwar ce jiya Laraba daga headquarter ɗinta da ke Geneva inda take bin diddigin yaduwar cutar a yammacin Afirka. Rahotanni na jiya Laraba ya ce adadin waɗanda suka rasu zai haura fiye da dubu biyar da ɗari da aka tabbatar yanzu domin mutane da dama suna ƙin zuwa neman magani a wuraren da aka keɓe domin kula da waɗanda suka kamu da cutar. haka ma jiyan rundunar sojojin amurka ta ce za ta rage yawan sojojinta a liberia zuwa dubu uku da wato za ta rage dubu ɗaya daga adadin waɗanda ta yi niyyar turawa ƙasar ta liberia amma mai kula da sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinki duniya da ke liberia harv ladsos ya gaya wa hukumar ah, kwamitin kwamitin sulhu na majalisar ɗinki duniya cewa ta ƙara wa'adin sojojinta dubu bakwai da ke labiran inda kawo yanzu ebola ta kashe mutane fiye da dubu biyu da ɗari takwas. jakadan ƙasar ukraine a majalisar ɗinkin duniya yuri sergeyev ya ce dauriyar ƙasarsa ta hana ɓarkewar yaƙi a gabashin ƙasar Sergeyev ya faɗi a haka ne a wani taron gaggawa na kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya da aka gudanar jiya laraba. Taron ya biyo bayan rahotannin ƙungiyar NETO da na masu sa ido daga tariyar Turai da suka ce sun ga tankunan yakin Rasha da sojoji da manyan kayan yaƙi suna ƙetara iyaka suna shiga Ukraine cikin 'yan kwanakin nan. Jakadan ya ce Rasha ta ƙi bayyana wa kowa abin da take shirin yi. ya ce rasha na shirin mamaye ƙasar ce da sojojinta jakajiyar amurka samanta fawa ta ce rasha da 'yan aware ba su kiyaye ko ɗaya daga cikin ƙa'idojin yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma ran biyar ga watan satumba a garin minsk ba yarjejeniyar ta haɗa da cewa duk mayaƙa daga ƙasashen waje su fice daga ukraine Fawa ta ce duk a halin rashin imani da Rasha ta nuna, Ukraine ta yi ƙoƙarin kiyaye yarjejeniyar. Sabili da haka ta kira Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara matsawa Rasha ta yi abin da ya dace. Mataimakin jakadan Rasha Alexander Pankin ya gaya wa kwamitin sulhun cewa ƙasar Ukraine ce take ci gaba da tara dakarunta inda aka ja daga. Bayan gwamnatin ƙasar da 'yan aware sun ci mai cewa dakarunsu su ja baya. ya zargi masu sa ido na kasashen yammacin turai da ƙin lura da takalar ukraine da takalar da ukraine ke yi kana ya bayyana rahotannin tara makamai a matsayin zancen da ba shi da tushe kuma tamkar farfagandar banza ce kawai firaministan ukraine arseniyar sanyev ya yi kira ga kasashen duniya da su taimaka wurin tabbatar da zaman lafiya a ƙasarsa ya ce ukraine tana iyakacin ƙoƙarinta da takaitaccen ikon da take da shi ya ce amma fa ba za ta iya tunkarar ƙasar da ke da ƙarfin nukiliya ba labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka To bari mu faro daga arewa maso gabashin Najeriya inda rahotanni ke nuna cewa maharba da wasu 'yan tauri sun taru a rada da inda suka farma 'yan Boko Haram suka kashe na kashewa suka fatattaki na fatattaka daga garin Maiha na jihar Adamawa ga dai wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da rahoton. maharban sun yi kukan kura ne suka farma mayakan boko haram a yankin maya inda har suka samu nasarar kashe wasu daga cikin yan bindigan wannan da yana zuwa ne yan awoyi kaɗan da yan bindigan suka fatattaki sojoji a yankin maiha inda ma suka kashe wasu sojoji da dama ciki ko da wani babban soji mai mukamin laftanar kanar to ko shin mai al'umman yankin ke cewa ne game da tsayin dakan da maharban suka yi eh yan sauri sun shiga cikin maiha sun shiga cikin mubi da maharban maiha da yan maharban gombe suka haru suka shiga ciki wuta ba suna yi suna harbe su wuta ba tashiwa wallahi wallahi ina ga maka yanzu kamar wanda aka yi mishi albishir na tafiyan hajji ko kuma an ba shi miliyan ɗaya haka nake ci yanzu a rana. Ya kamata wayansu jihohi ko ko da nan a samu biyan bukata. In Boko Haram an ga ke su dewa. Kaga kuma abun murna ne muna musu addu'a Ubangiji Allah ya kare su. Shi ma da yake karin haske shugaban haɗakar matasa na yan ƙato da gora wato civilian JTF Alhaji Bako Aligoni ya ce fa dole al'umma su tashi tsaye su kare kansu kamar da al'ummomin jihohin Borno da Yobe ke yi. Eh duka za a da kai yadda kamar aka fara haka za a taimaka mu kare da shi duka muna buƙatar fatan haɗin kai da 'ya'yansu da matansu gaba ɗaya dai mu kare kamar yadda ake wa Maiduguri. Kasa Maiduguri haka suka yi a Yobe haka suke yanzu. Kowa yana jira wani kai ma kana jiran ka ni ma yana jiran ka haka ake yi. Kowa na hada kai a zama security kar mu bar wa security kadai mu ce za mu za su kare mu. Wannan ma na zuwa ne yayin da shugabannin addinin Kirista ke koka game da halin da wasu yankunan jihar ke ciki musamman ma yankunan da yanzu ake ke hannun 'yan Boko Haram. Rabaran Nemuel Babba a bishop na cocin SCCN cewa yayi. A ƙarshe wannan jawabi muka ce Kirista da Musulmi musulmai kwanan nan musulmai suna shirya addu'o'i kristan ana addu'o'i domin wannan muna cewa a kara niyya a ci gaba da wannan a kara haɗa kai mun sani ba kowane musulmi ne yake son wannan ba mun sani kuma krista gaba da mu ba maso so mu kara niyya fiye da yadda muke yi su ma nasu tsokace rabara a ga zama na cocin EYN da kuma takwaransa na cocin katolika rabaran Stephen Dami Mamza karin haske suka yi game da taron da suka gudanar ana kashe-kashe a dukkan local government da wayannan mutane Boko Haram sun riga su karba mutane siyasa ba su damu ba muna gani ana harkokin siyasa ne kawai ko ta ina a national level a state level even local government level duka harkokin siyasa ne kamar ba damu da abin da yake faruwa ba shi yasa muna wannan kira muna kira ga 'yan siyasa su zama masu tsoron Allah na biyu su kusance mutane idan sananiya su Ibrahim Abdul Azizu sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya to komi ka gani in ya ba tsoro wata rana shi za ya ba ka tausayi kuma komi ne ne ya ba aka tausayi wata rana shi za ya ba aka tsoro abin da ya sa doka ya ce hakan nan saura ta ɗin wannan haka yake a gaida ibrahima har yanzu dai game da batun na tsaro gwamnatin jihar niger ta mai da martani game da harin unar bakin waken da aka kai jiya a wata kwalejin tarayya ga dai wakilinmu mustapha nasir batsari da rahoton A wata sanarwa da aka raba manema labarai Amina ta nuna cewa gwamna Ma'azu Babangida Aliyu ya nuna takaicinsa a kan wannan abu. Gwamna Aliyu dai ya buƙaci al'ummar jihar da su kwantar da hankalinsu za su yi bincike. tare da ƙara tsaurara matakan tsaro a makarantun jihar. Wannan tashin bam da ya faru a jiya Laraba dai a daidai lokacin da gwamna Babangida Aliyu da makarabansa ke halartar wani biki na zagayowar ranar haihuwar gwamnan ya yi sanadiyar hallaka 'yar kunar bakin waken tare da wata ɗalibar aji uku a kwalejin 'yar asalin jihar Ondo da kuma jikkata wasu mutane kimanin hudu Ga dai abinda gwamna Babangida Aliyu ke cewa game da lamarin tsaron a wani taron manema labarai a makon jiya. Dole mu ci gaba da ƙarin tsaro duk gwamna ya rike jiharsa wanda kuma already ya zamana akwai abubuwa a wurin nan to gwamnatin ya kamata ta kai masa taimako kware kware tuni dai ita ma kungiyar ɗalibai musulmi a jihar Niger ta fitar da sanarwar nuna takaici akan wannan al'amari Musa Shehu Kwazo shine shugaban kungiyar a jihar Niger wannan abin abin ashe ne abin da kai ci ta da hankali anda ina kira dukkan al'ummar Najeriya ga baki daya ta ya sai da asara wannan abin ya wuce maganar kirista ya wuce maganar ne gaba daya ta tsaye a addu'a Alhaji Musa Jika shugaban kungiyar jin kan jama'a ta Amnesty ne a Najeriya ga abin da ya fassara wannan tashin hankali da ya addabi yankin arewacin Najeriya. Shugabancin yana da rauni ga masu kaci da kasan da kuma wanda suke da awon tsomi aka zaba. Kokarin samun wani karin haske daga rundunar 'yan sandan jihar Niger akan wannan tashin bom na Kwantagora ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. casa. A gaida na batsari, yanzu bari mu kaɗa ƙasar Ghana inda aka ƙaddamar da wata babbar zanga-zanga kan taɓarɓarewar rayuwa. Ga wakilinmu Baba Yakubu Makeri da rahoton. masu zanga-zangar suna rike da kwalaye ne masu dauki da jawabai kamar kuɗin makaranta ya yi saba mugun shugaban ƙasa, shugaban hukumar man fetur barawo ne haraji ya yi yawa da sauransu a cikin manya-manyan bukatun kungiyar ta afa ta nemi gwamnati ta tsige babban lauya nata saboda bata bata shawarwari masu inganci wurin tafiyar da ƙasar, musamman ma wurin kwato kuɗaɗe da kotun koli ta nemi gwamnati ta amshi wasu kuɗaɗe da ya shiga hannun wasu mutane a bisa diya da bai kamata a basu ba masu zanga-zangar dai suna tuhumar gwamnati da jefa kasar nan cikin wani hali na ni asu sunana alhaji aminu abu gaskiya na fito wannan zanga-zanga ne saboda al'amarin ƙasar nan yadda ya tabarbare su talaka na jin jiki muna ganin cewa bai dace ba ana amfani da hannunmu ana marin mu da shi kullu sunana salu yi ina da lakami bo anami abun da yasa na fito wannan zanga-zanga shine ƙasan ta bace komar kake yi baka ganin kai a ji a karborance ƙasan turawa ba mu san inda ake shiga da kuɗaɗen ba saboda shi abun da yasa na fito kenan sunana laila saboda abin da ta muke demonstration gane garin bai tafiya komi ya karfi muna gajiya ga light of esa ya sauka ya bar mu kawo da dai ya ya duba mu da gari da kyau. Wannan zanga-zangar ya tattaro wakilai daga jam'iyyun adawa na kasar hada 'yan majalisa na bangaren marasa rinjaye a majalisar dokoki. Shi ko shugaban marasa rinjaye Mensa ce Bonsu cewa ya yi. So when AFAD indicated to organize this uh, demonstration, we decided to come and solidarize with them. Ya ce muku a majalisa muna tafka muhawara muna nuna irin rauni da gwamnati ta yi wurin shugabancin kasar a don haka lokaci da wannan kungiya ta afa ta shirya wannan maci sai muka fito mu taya ta don mu nuna wa duniya irin wahala da kasar nan take ciki shi ko chairman babban jam'iyyar hamayya ta NPP Paul Afuko ya yi wa masu zanga-zangan jawabi yana cewa yau abin da kuna gani nan ganga ba kare wasu ce gaba mun tashi nan mun fita da shi waje ya kamata gane duka su gani su ci domin kowa duka koyin nan da duka muke zaune ana wahala wahalan kuwa corruption ya kawo muna wahala lokaci ya ke za mu yi gwanga aiki mu yi tahiya har zuwa 2016 sai da kungiyar ta afak ta ce wannan kaɗan kenan a cikin abin da ta shirya a gaba idan gwamnati ba ta saurari karar jama'a ba su ko jama'an tsaro sun ci ayi wannan maci cikin lumana baba ya ku makiri sashen hausa na murya Amerika a kira ghana To a gaida na gwamma, bari mu koma Najeriya inda ake ta rade in cewa saɓanin yadda aka zata kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Aminu Waziri Tambuwal na shirin tsayawa takarar shugaban ƙasa ne ba na gwamna ba a jam'iyyar APC abinda ya janyo cece kuce ga dai wakilinmu a Sokoto Murtala Faris Sanyina da rahoton. Saɓanin hasashen jama'a da dama kakakin majalisar wakilai Aminu Waziri Tambuwal ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban ƙasa ne a ƙarƙashin inuwar sabuwar jam'iyyarsa ta APC a maimakon takarar gwamnan jihar Sokoto. Labarin wannan lamari dai ya zo wa jama'ar jihar da dama a ba zata yayin da wasu kuma ke tababar sa Sunana da Abdullahi Umar. Gaskiya abin ya ba kowa mamaki. Tunanin da muke inda aka fito aminu shawa shi ita ce tsaya takarar gwamnan sokoto Ya aminu tsaya jihar gwamnan jihar takarar gwamnan sokoto musan cewa zai iya kama jihar sokoto ci gaba sunana ibrahim umar eh to wannan gaskiya ya ba da mamaki ya wasu talakawa za su diba cewa to aida ya dakata ya yi shawara ya ba buhari goyon baya tsakani da allah mutum gudana wanda ke iya ceton ƙasar ga daga wannan mugun hali to ana bin hanyoyi da dama inda za a hana mishi kai ga wannan guri wanda zai yanci ƙasa to sai dai jam'iyyar apc a jihar sokoto duk da yake ta ce ba ta da cikakken bayani a kan lamarin to amma ta ce ita kan ba ta yi mamaki ba da tsayawa takarar shugaban ƙasa na kakakin majalisar sidi aliyu lamido shine sakataren watsa labarai na jam'iyyar ta apc a jihar sokoto da radda ya yi announcement tun kamin ma shi announcement ya dawo jam'iyyar apc tun lokacin nan 'yan jam'iyyar apc na jihar sokoto ka kira garai don allah don annabi shi dawo shi tsaya takarar gwamna 'yan yanki ne inda ya yi maspika keɓe tambuwar yana zon ɗinsu suna kira ne don allah shi toshe musu sanata yanzu kuma yau ga ya gaba ɗai saboda haka mu wannan abin alfahari ne gare mu abin bugun gaba ne ko a matakin jam'iyya wani ko ka fi so ga Aminu Waziri shin ya tsaya takarar shugaban kasa ko takarar gwamna duk abin da zaben da duk ubangiji ya yi mana mun yadda da shi amma wanne ka fi ji watakila a rayuwarku ba zan ce ma ga wanda mun ka hiji ba amma yana haɗa maka komi jam'iyya ta zo za mu karɓe shi hannu biyu kuma za mu yi aiki bisa gare shi. Tun sa da kakakin majalisar wakilai Aminu Waziri Tambuwal ya bar jam'iyyar PDP zuwa APC ake ta hasashen tsayawarsa takarar gwamna duk da ɗimbin 'yan takarar da jam'iyyar take da su a jihar Sokoto. To amma kuma manazarta na ganin cewa janyewarsa za ta rage zafin rigimar tsayar da ɗan takarar gwamna na jam'iyyar a jihar ta Sokoto. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. yawani abin da ke damuna siyasa ƙasan mu ke ban tsoro. To fa a gaida na sanyin na yanzu kuma bari mu koma gefe guda Grace Alheri Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka hoyi ba. Ku da tambaya ni ke da. ku jama'a tambaya ni ke da menene duniya menene duniya jama'a salamu alaikum barkamu da asuba grace alheri abdi ke fata iyali na lafiya Yau ɗaliban 'yan matan sakandaren Chibok suka cika kwanaki 211 a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram ba tare da sanin ko duka suna nan da rai ko kuma ainihin halin da suke ciki ba. Shekaran jiya aka kai harin kuna bakin wake a wata makarantar sakandare da ke garin Fataskum ta jihar Yobe da ya yi sanadiyar kashe sama da 'yan makaranta hamsin. abin da kuma ya kara haifar da zulumin yiwuwar nasarar kwato 'yan matan cibab da kuma sauran mutanen da kungiyar boko haram ke garkuwa da su kwanakin baya gwamnatin tarayyar najeriya da kuma ta jihar borno suka rika nuna hotunan 'yan matan da suka kwaci kansu a benin jama'a wani abin da masu kula da lamura suke gani bai dace ba domin yana iya shafar tunani da kuma rayuwarsu nan gaba. A cikin hirar da muka yi da hajiya Zainab Kabir ta jami'ar Bayero, wadda ke da ƙwarewa a fannin ilimin kimiyyar rayuwar ɗan adam, na nemi sanin yadda take kallon wannan lamari sai ta bayyana cewa. Kamar ƙasashen da suka ci gaba, idan haka irin wannan ta faru to ba a nuna fuskar mutane. sai ki ga cewa ko hoto ne aka saka a jarida za a rufe daidai fuskar saboda a kare mutuncin duk wanda yake cikin wannan hali da mutuncinsa da martabarsa to amma nuna sun nuna fuskar tasu gaskiya saba da kare mutuncinsu da kare hakkinsu irin wannan inda kasashen da suka ci gaba ne ma yaran nan za su iya samu kaman lauya wanda zai iya shugabantar su a kai gwamnati kara akan cewa an keta musu haddi don haka babu bai kamata ba babu dalilin da zai sa a nuna fuskar su kuma an keta haddin su an shiga hakkin su an nuna ma jama'a da duniya duka cewa waɗannan ga abin da ya same su to kin ga inda ba a nuna dinnan ba zai sa ma jama'a ta san ko in suka tashi suka bar garin suka koma wani guri ba ma za a gane cewa eh wannan waɗanda suka shiga cikin wannan hali ba ne suna iya shiga jama'a su yi rayuwarsu yadda ya kamata kamar kin tuna akwai wani test da aka yi a ingila wasu yara ina jin da dan shekara tara ne da dan shekara goma sha ɗaya suka saci wani ɗan yaro dan shekara hudu suka je suka yi masa azaba hmm. sannan suka kashe shi a abin nan din jirgi jirgi ya taka shi hmm. to yaran nan duk da wannan abu da suka yi da aka zo shari'ar su duk sanda za su shiga kotu sai a rufe fuskar su yanzu an sake su saboda lokacin da suka yi wannan laifi yara ne an sake su amma an maida su wani gari da ba wanda ya san su an sake musu suna an sake musu takardu saboda kada a kyamace su wannan laifi da suka yi sun riga sun gama abin da aka ɗauka musu to saboda haka babu dalilin da zai sa a ce kuma an kama su aka jama'a ko al'umma za ta kama su da wannan laifi to shi haka ya kamata a yi amma bai kamata ba daga iyayen ma har su yaran bai kamata ma a nuna fuskar su ba fi sabilillahi to amma kamar yadda koyaushe yake faruwa a ƙasar nan ana keta haddin ɗan adam babu kuma wanda ya damu kuma gwamnati sai da abin da ta ga dama za ta yi ba kuma wanda ya sai yi magana mutane ma ba ma san hakkin nasu ba wanda yake za su iya karewa saboda haka ma tunanin ma su ce za su ce don me za a yi kaza to shine akwai jahilci da yawa a kan cewa ba mu san hakkin mu ba saboda haka ba mu san yadda ma za mu yi kare su ba amma fi sabilillahi nuna sunayensu da kuma fuskarsu ya keta haddin bil'adama ya kuma shiga hakkinsu kuma ba daidai ba ne saboda nan gaba da inda suka shiga a duniya za a iya nuna su a ce eh, waɗannan suna cikin 'yan matan da abu kaza ya same su. wato gwamnatin jihar Borno ta nuna sha'awar ɗaukar nauyin ilmantar da 'yan matan da suka riga suka shiga hannu dai kawo yanzu. Kuma babu shakka na san ba gwamnatin jihar Borno ba har gwamnatin tarayya idan Allah ya sa aka samu waɗannan sauran 'yan matan suka dawo za a nuna sha'awar ɗaukar nauyin ilmantar da su. To sai dai abin da ya zama kalubala a Najeriya shine wannan gwamnati ita ce yau ba ita ba ce gobe ko da ita take mulki sau da dama akan fara abu da kyakkyawan niyya irin haka amma kuma baya zuwa ya ɗore ya ne za a tabbatar cewa waɗannan yaran an kula da rayuwarsu lalle an biya waɗannan buƙatu da ake nuna sha'awar biya domin ganin cewa an kyautata wa rayuwarsu da nan gaba. E to kamar yawanci gwamnatocinmu sukan sa wato siyasa a gaba da kuma a son zuciya a gabansu. saboda haka shi ne zai kawo wato rashin ci gaba da tallafa ma 'yan matan nan akan iliminsu da sauran rayuwarsu amma in ba ka in ba dai rashin imani ba duk wata gwamnati da ta zo ya kamata ta ci gaba da lura da su ta amma mataki da za a iya ɗauka wanda yake zai tabbatar da cewa yaran sun samu kula wacce take ta kamata kuma kula wacce take za ta ɗore kamar harkar ilimi da sauran rayuwa shi ne ana iya shirya trust fund wanda za a ce na 'yan matan nan ne kuma ya zama na an saka kuɗi da kowace yarinya zai ɗauka daga farkon iliminta da za ta kama ta ci gaba har zuwa ƙarshe na zuwa jami'a na zuwa kamar digiri na farko sai a ɗebi kuɗin nan yadda ya kamata sai a saka a trust fund ɗin nan To Allah ba da basira da kyakkyawan niyya a yunkurin ceto 'yan matan Chibok. Yau ma lokaci ya kwace mana, sabili da haka za mu ja birki nan sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakuwar tamu hajiya Zainab Kabir mai ilimin kimiyyar rayuwar ɗan Adam ta Jami'ar Bayero Kano. da kuma Cubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke yi wa 'yan matan Chibok fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne kuma ga Salihu ya dawo da labaran duniya amma fa a taƙaice. A karan farko hukumar binciken sararin samaniya ta kasashen turai ta yi wani abin tasiri a tarihin ɗan adam. yayin da kumban da ta kira ya sauka a kan tauraro mai wutsiya duk da nasarar da ta, samu babu tabbacin yanayin da kumban ke ciki bayan da na'urar da ta sa masa ya kashe ɗaure shi jami'an hukumar ko, esa a takaice sun ce kumban da aka sa ma suna filaye ya sauka kan tauraron kamar yadda aka shirya jiya laraba bayan ya yi sa'o'i bakwai yana saukowa daga jirgin da ya kai shi da ake kira rosetta to sai dai yayin da yake faɗowa kan tauraron a maɗaurin da aka yi masa bai yi aiki ba saukar kumban ya biyo bayan bincike-binciken da aka kwashe shekaru goma ana yi ne jirgin da ke ɗauke da kumban wato rosetta ya yi tafiyar kilomita miliyan dubu shida daga doron ƙasa kafin ya kai inda tauraron mai wutsiya yake wasu 'yan turkiya masu tsananin kishin kasarsu sun kai wa sojojin yakin ruwa na amurka su uku hari jiya laraba a birnin istanbul an jefi sojojin da balon da ke cike da fenti tare da kiransu masu kisan kai lamarin ya faru ne a gab da fitowar sojojin daga katafaren jirgin ruwan nan yaƙi da ke da ke lalata hasashe masu linzami mai suna ussr ross To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma nan da sa'a ɗaya rabi mu sake shigowa da shirin na hantsi. Kafin in sallama sai na miƙa saƙon taya murna ga iyalin kawunmu Alhaji Abdulhamid Muhammad Bayero da iyalin Malam Muhammad Sani Khalid saboda ɗaurin auren ‘ya'yansu Nura Abdulhamid Muhammad Bayero da amaryarsa Aisha Muhammad Sani Khalid wanda za a yi ranar Asabar 15 ga wata a masallacin Juma'a na asibitin ido na ƙasa da ke mahuta kaduna allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin yanzu a madadin salihu garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da cuba dodone dodo ne da ya taimaka da sautin da kuma injiniyan mu ni ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri sai kuma nan da sa'a ɗaya da rabi ɗin idan mai duka ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.